wani abu shi ma da dai yake tuwo a ƙwarya shine maganan mata da ke kula maza ba su kula da matansu matan ke kula da mazan mun dan taba akan shi ɗazu amma zan so mu ɗan yi wannan saboda shi ma yanzu ya zama very common za ki ga mace ita za ta je ta yi aiki shi ma yana aiki ko bai aiki amma dai za ki ga ta ciyar da gida ta biya rent motar ta ake amfani da shi komai abin da namiji ya kamata ya yi duk ita take yi babu taimako daga wurin namijin sannan kuma dole ta dafa in bata ma dafa ba ta sha faɗa akan wannan to shi ma wannan is something that ya riga ya zama wannan ya ma fi komai sauki yanzu shi ma mm. shi ne wani abu da ke ɗaure kai sosai yana kawo maganan saki mace ta yi tsaye ta ce ita kawai a raba auren saboda ba ta ga amfanin shi ba. so zan so shi ma mu dan tattaba a kai yanzu wannan rayuwar da ake cikin a gidaje za ki ga da gidan masu kuɗi da gidan talaka kowa at least mace na contributing wata ma ba wani abun gare ta ba amma namijin kawai da ya shigo ma ta tambaye shi ko kuɗin ice sai ya ce mata ba kuɗin ice ta nema ta saya yanzu wani wata mata take min complain ita ma da sallah wai ya ce ba shi ba shi da kuɗin da za su ci kaji ba zai ma yanka rago ba ta dan samu kuɗin tana dan kiwo tana ba dan kajinta ta sai kajinta uku tana ba su dusa suna ci da aka yanka kaji aka ba shi nama dan kaɗan sai ya raina har ya tattara kayan shi ma ta kira ni in zo in ga kayan gashi a gana mu zo ya ce tafiyar shi zai ya bar su ma Zai yaji kenan? Zai yaji. Ya zama mata. A to sister ji ai shi ne mata tun da ana yaji. Ɗan gana mu zo an tana ga kaya ga wani kayan shirya haɗa wai zai tafi shi. Mace ina ka shi saboda nama wai eh wai ta kiwon kaji. Amma to ya kamata mace ta taimaka a gida ne ko duka duka aikin akan namiji yake. responsibility in namiji ne amma yanzu an shiga wani generation ne da mazan sai a hankali kawai in dai har da 'ya'ya tsakani kuma da ya expecting cewa a rika sa hannu ana ana taimaka ma juna to amma bari in ji daga wurin sister r kina ganin eh. mace ya kamata ko da tana aiki ta ɗauke ma eh. miji nauyin wani abu ko ta bashi da abin to nisa idan ka ɗauke ba wani abu bane ne ba gaskiya mm-hmm. lada ma ka samu mm. amma ka ɗauke har ya kai ga eh. an bar maka ko kuma har ya kai ga oke ko ma ya zo maka kan tunda dama Allah bai ɗaura maka ba amma in ka yi to ka yi ka da gani dan shi amma ba kobe amma ka ɗauke har ya zama cewa har har namiji shi kuma ya sake ya ce a'a to shi tunda tana yi ni bari in bari wannan gaskiya bai dace ba Mm, kuma ya fi sauri kawai kana dan samu kana dan mm. taimakawa waye bai san taimako ba za ka ce mm. kai gumi sai kai kai naka naka ne amma shi kuma naka ne kuna ganin ko abin da ke dan jawo wannan kila wasu matan ne masu nuna cewa eh sun isa za su yi saboda wani lokaci sai kiga miji abin da zai iya saye kila yan dan je dan kasuwa ne a siyo abu ke kuma kin riga mm-hmm. kin saba da kina da kudin ki zaki je supermarket ki saya so shi he cannot afford rayuwa. yanzu saboda kina ainihin kina abubuwan ki to irin mm. haka sai ya sake ma mata tunda shi dama ba zai iya ba ko kuma makarantar yara ke kina son yaran ki su je mai tsada shi kuma ba kuɗin da yake ba ke da shi ba kenan to da yawa dai na dan fahimci ana dan samun irin wannan matsalan na um, ce irin standard different at eh, standard eh, eh, yawa saboda ke mace kina samun naki tun da core responsibility ba naki ba ne kina iya mm. abubuwa da extras da mm. kuɗinki sai mm. ki ga an samu matsalar na ita tana son yara su je wannan makaranta shi kuma ga irin wadda zai iya affording sai ta ga to ni ina da kuɗi na mu mata muna da haka especially in ya kawo kan yara ko ma meye ne za mu iya yi ah, a sai musu designer kai su kin san wani abu kuma irin wannan abun ko inda a ce inda akwai fahimta kuma da ganewa da ba irin wani abu al'adan a ce a'a mm. in namiji ya ce eh eh ne kawai kake baki da dama ke ce a'a to ko a dan yi bi a ce eh eh kawai gane amma in ba wannan abu dan kiga eh. to me a ciki duk kowa duk shine ai family din dan in kina nema dan family in ne ba kai kadai bane ba shi yana nema dan family din shi ne Sister ji kin yi shiru da wani rauni a rai ko we are very eh. sympathetic kan kai ba kin ga in muka koya yake da kuɗin shi da hidiman shi muna so mu mm. dinga cikin din saboda kana jin tunda da ya ma baka kai aiki in the first place at least gaskiya ya kamata kai ma ka dan nuna dai kana earning ba wai ka zama totally dependent on miji ba on miji dan abu da ya baka sha'awa ko mijin ma zaka iya dan siya dan na yara ka dan mm. siya kamar yadda muka dan fita dan latas dan kwai ka siyo ka kawo it's okay amma ni matsala na isa suka zama suka maida shi kamar irin ko ka ko a sakita Mm. nan ne gaskiya ne nan ne matsala gaskiya ba nake maka fa ba wai dole bane gaskiya to na sa akwai matan da suke zuwa da wannan high profile abin nuna su sun fito daga da wani class har ya sa yaro a wani makaranta ki take yi prefer a higher school to wannan ke kika kira ma kanki ruwa zai ce ba zan iya biya ba ta ma dai kawai dan humble din dan contribution da da ya kamata muna tausayin juna ba zai yi a ce zai yi ba ke ba za ki yi ba kuma bayan ya baki ki aiki zai iya hana ki aikin nan bayan da kika iya kuma ba da zaki dole ki haƙura gaskiya ne yadda nake faɗa kamar mm. mata da suke da na sani da ke da irin wannan matsalar gaskiya ce musu nike yi tun farko mace bai kamata ta ce za ta ɗauki responsibility da Allah ya ba namiji ba akwai ko mm. abubuwa da ni I believe ni dai a nawa ra'ayi bai kamata a ce ki taɓa ba kamar makarantar yara kuɗin mm. gida ban san ba karambanin da zai kai ki wani mota wani wannan duk inda yake da shi in kina da kuɗin zama duplex in kuɗin da yake da shi na apartment ne ki je ki zauna babu maganan wai ina da gida mu koma a'a bari in biya kuɗin maka wannan duk karambanin ki zai kai miki wani sayan kayan abinci ɗan dai su oman wanke-wanke wankin wannan gishiri ya ƙare ana abinci Ɗan magi dan wannan amma ki tashi sukutum a wata sai dai in kina son ki mishi irin dan kyautatawa na a wata kai yau ka bari wannan watan ni zan yi ni zan yi wannan mm. to kin ga akwai understanding amma ba za ki ce wai shi yana da zai iya sayan maybe nama zai iya sayi ke kuma ki ce a tun da shi bai da kuɗin sayan kaza bari ni in fa in rinka sayan kazan kamar kin ɗauke abin da Allah ya bashi kina dan maza a yadda Allah ya yi su kina dan ɗauke masculinity din shi kina ragewa ta hannan gaba zai ga cewa to me yasa ma zai sai ya sake miki gaba ɗaya ki ya ce tunda ke ma kin isa mm, abin tun da farkon aure dan shi yasa kowa mace ce ta yi aure amarya what i always tell them as nawa shawaran is just abu ɗaya irin kan ma ki fara abin da kika san ba za ki iya dorewa ba yawwa mm. yawwa sai kin je kin saba mishi da wani abu kuma ya zo ya makale sai ki ce wai kuma ya ki yayi kaza wai ya ce ki koya mishi Eto, eh amma kin san Sister ji akwai ɗan soyayya a martakan nan <laughs> komai za a yi ana tare, ai ana tare. <laughs> Komai ana tare. Haka ne, amma kuma sai kamar sai yara sun fara taruwa. Haka ne. Sai rai ah, ya fara bacewa. Abubuwa nauyin shi ne, cefane, school fees, rent, major abubuwa. Ma wai dan kin siyo dan abu ki so da shi asibiti. To su mata me ya kamata su yi da kuɗinsu? su? a to gashi ina saya ma kaina abubuwa ne ma kuma ina saya ma yara har ma wani shawar lokacin da abu mai kyawun siya na tashi biki ba zan zo tsuguna yana kallon tausayi kamar a shobi ba misali na <laughs> rage ta wannan fitinan nan kullum ba ni ba ni mana mm. ai kin san ba su san kuɗin a shobi eh to shi yasa ba zan tambaye shi ba ai ba san ba kawai permission zan je biki ba ruwanka da me na sama bari ba ku misali, akwai namijin da kila yana da mata biyu, ɗaya mata ba ta aiki, ɗaya tana aiki. Ba mm. koyaushe, ita wata ke aikin sai ce kullum ba kina aiki ba, so me zan baki. Ita kuma wata ya ɗauke nauyin komi ita yake yi wa. To, mm. wannan is frustrating for ita matan da take aiki. Mm. Eh. Ana samun problem ina sosai kuwa. Eh. So, ya irin wannan maza ya kamata su yi. ka je ka auri wannan ba ta aiki wannan na aiki to ya kamata still ka ba ita wadda take aikin kuɗin da ka ba wadda ba ta yi me kuka gani ai to adalci da aka ce ka yi adalci ai mm. abin da ake nufi kenan dole regardless ko tana aiki ko ba ko ko minista ce mm. gaskiya ne mm. ta ne ai ai magana kuma kai ma abin da Allah zai tambaye ka ne magana gaskiya na taimaka babu inda aka faɗa a shari'ance cewa mace ta taimaki mijinta wajen running gida mm. gaba ɗaya waza rent ne waza feeding ne waza school fees na yara ne babu shi kuma galibi abin da nake faɗa cewa in ma har mace za ta taimaki namijinta taimake shi da jarin da zai je ya yi kwadugo a waje ko ya sayar da albasa ne zuwa buɗe kamfani ne zuwa kowane irin sana'a mm. empowering best taimako amma namiji in kace za a eh, empowering din shi yawwa mm. ko ko na eh, na Khadija ai haka suka yi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aiki yayi mata so namiji sai dai ka empowering shi fita ya nema amma in kace ake spoon feeding din shi a gida to gaskiya da abin da ya biyo baya mace ita ta jawo kanta bari in tambaye ka yanzu in mace ka ce ta yi ta biya eh. mijinta maybe in tana da kuɗi ta bashi jari ai tsoron ka ni yanzu zan ji tsoron in na bashi jari ya je ya samu kuɗi sai je karo mu wata kishiya kuma <laughs> akwai akwai wannan a'a yana ma faruwa sosai eh. yana eh, faruwa to ai ko ko baki bashi jari sosai a talauce ma zai iya kama ko a talauce ma zai ina da ma yanzu wanda na sani first hand ita take aiki ita take sayan masa mota ta canza mashi mota ya kai sau biyar ina kuma manya-manyan motoci eh, gidanta ake zaune amma yanzu ya karo mata kishi ikon Allah eh so don wai mm-hmm. ki ba ki bashi dan ya karo ai karo kawai should be in your dictionary cewa zai iya kara aure gaskiya ko da kuɗi dama yawwa eh, so it is either you empower him ko kuma ba ruwan ki ja ba tunda ba ruwan shi da kuɗin ki ko me kike ko ma kona kike yi amma brother eh gaskiya ya fi ciyo in kin san da kuɗin ki aka yi kishiya Suna empowering nake aure ake nufi. Eh, eh, to, ai shi da ai, ai din ban ce it is by force ki empowering din shi ba. What I'm saying, maimakon ki taimake shi ki dinga ciyarwa kina siyo buhun shinkafa maimakon kina siyo kayan miya ko wani abin nan duk wannan ba ba hurumin ki bane mm. shi ki empowering din shi kuma ba zai iya ba ki sa mashi ido is even better ma you discuss with me kake so ka yi I can give you a loan or kuma me ka je kai ka tashi mm. abin ayi tawakkali ne da da da faith if you want to empower him fine ya je wani abu amma as long as ba abin da yake na cikin gida ko ƴaƴansa ma nan gaba rena shi za su sosai Eh, kuma ni akwai wani abu da ni mama na ta koya min tunda na yi aure ta ce daga ran da ka ta fara aiki ba ruwanka da salari dinta. ko baka da aiki ba ruwanka da salari dinka. kuma sai na lura duk sanda aka ce yau alat ya shigo za ta zo tana rawa a gabana uh salari ya shiga amma da na dinga cewa yawwa kawo za a yi abin nan kuwa za a fara a ba ka ƙara ji salari ba exactly To ki ga zan je yi iya karfi na in yi abin da zan provide amma in salary za ka tace ah tsayanan wurin da Allah bari in dan dauki dan Pringles da waye da waye sai ka ci kaga ba kai ka ci a jiya su Pringles ba ba ruwanka gaskiya ah, eh, so ba role din namiji bane mace ta yi masa eh, role na mace nufi nata ta kula da namiji ba as painful as it may be kuma namiji gaskiya it's not easy ko ni da nike faɗa it is not easy wani lokaci za ta salari ya shiga mi ko ni kila ranar ban samu case ba ina zaune ba ko sisi but you have to just manage that emotion cewa Allah bai dora mata ta kula da kai ba. Yawwa. Abinda nike son ke kenan in ce eh. duk wannan matsalar shine ba mu bi tsarin da Allah ya muna ba. Allah ya muna tsari mu ne kawai. Shi yasa ba tun daga yes yes. Waye mu zai fitar da mu. kuma ba haka ba to kuma ba zai fitar ba ba ba babu wani wayo there's no shortcut aka ce wrong cut ko gaskiya <laughs> gaskiya magana kenan amma yana faruwa sosai kuma zaka ga once mace mu kuma mata yadda muke akwai matsalan kuma gori akwai matsalar gori na yi maka kamar yanzu ma na wannan da burdae ya ce ki yi shi jari nan gaba abin da zai hana ta mishi gori na yi maka wannan na yi maka wannan eh saboda saboda Allah bai waya creating ɗinta bai wayar nata ta providing ba it is not in her system hmm. dama kai ma ka karɓa jarin ta ta ɓaci ne kawai hmm. she is not wired to provide she is wired to nurture and to be taken care So if you understand functions na kowa, amma ka je aka canza function na TV ka ce ya dawo video, to good luck. <laughs> gaskiya <laughs> gaskiya yau kan mun tattauna sosai akan abubuwa da ke damun mu da ke mm. damun arewa gaba ɗaya da mata da maza gaba ɗaya kuma mm. kowa ya kawo nashi korafi an gane sosai kuma an yi magana Allah ya sa za mu gyara kuma Allah ya shirya tsakanin ma'aurata a yi haƙuri da juna mun yi magana akan haƙuri shi ke hana shi ke kawo rashin haƙuri shi ke kawo sake-saken nan da rashin gane mm-hmm. juna. Haka. Sai dai mu a ci gaba da addu'a kuma a ci gaba da yin abin da addini ya ce. A bi salsalar abin da mm-hmm. addini ya ce duk matsalolin nan ba za su taso ba, ko da sun taso za su rage. mun gode mm-hmm. sosai da kowa da ya tofa albarkacin bakin shi. Sai kuma mun kara haɗuwa wani sashen namu, mu kara mu ga wannan kuma za mu zo mu tattauna. a yi shi dalla-dalla ko zaƙi ko ɗaci. <laughs> <laughs> a biyo mu next episode ɗinmu. Insha Allah Yeah.